mai alfarma sarkin musulmi ya yi alawadare da yadda wasu malaman addini ke amfani da wuraren bauta domin harzika mabiyansu mai alfarma sarkin musulmi alhaji sa'ad abubakar ya yi wannan jawabi ne a wurin wani taro na gwamnoni da sarakunan arewa a garin kaduna we are more worried with the usage of places of religious worship to preach hatred violence and other issues that tend to divide us rather than strengthening our unity as a people created by one God. Ya ce muna da damuwa matuƙa game da yadda wasu ke amfani da wuraren bauta Ubangiji domin koyar da karan tsana da tashe-tashen hankula da sauran abubuwan da ka iya raba kawunan mu maimakon ɗin barakar da ke tsakaninmu. Taron gwamnonin Arewa goma sha tara da sarakunan dai an kira shi ne a garin Kaduna da nufin nemo mafita ga al'ummar Arewa musamman ma dai tashe-tashen hankulan da ake fama da su a wasu jihohi ciki har da Kaduna. ko da yake dai wasu na ganin ana tattika ne wasu malaman addini na warwarewa musamman ganin yadda wasu kafafen yaɗa labaru na zamani wato social media ke ta yawo da wani wa'azi da ɗaya daga cikin manyan malaman addinin krista a wannan ƙasa pastor johnson suleiman ya yi inda yake kira ga mabiya su kashe duk ɗan fulanin da suka gani ya zo farfajiyar cocin shi around premises that fulani that just by kill him sai dai tuni wasu malaman addinin krista suka ce kiran ɗaukan matakin fansafa ya saba wa koyarwar addinin krista rabaran john joseph hayab ɗaya daga cikin manyan malaman addinin krista a jihar kaduna a da farko shi malamin addini ne ni kuma mai magana ne ma malamin addini ne ba zan yi maganan kaina ba zan yi magana abin da baibul ya koya mun. baibul bai ce min da cewa ni zai na dauka fansa ba yana iya yi wa idan na son da fansa ma ba zan dauki fansa da wanda ya cuce ni ba wasu abin da suke faruwa yanzu shi ne mutane da yawa domin mutunci da girmama da ake ba mu a matsayin na malamai sai mu bude bakin mu faɗa abin da ko shaidan ma ba zai faɗa ba wannan ba daidai ba ne ko girman malami da ya fita ya irin wannan magana da bai dace ba jama'a su yi wasu da shi sun da cewa maganan kanshi ne ba maganan Allah ba ita ma kungiyar kristoci ta Najeriya kan rashin jihar Kaduna ta nuna damuwa game da wa'azin ɗaukar fansa rabaran sunday ibrahim shine sakataren kungiyar kan a jihar kaduna idan na ce na dauki fansa wancan shi ma ce zai dauki fansa ai ba za a kare rikicin ba abin da muke faɗa shine abin nan ya riga ya faru don allah kowa ya kwantar da hankalin shi mu zo mu zauna amma a nemi su wane ne suke waɗannan tahadin ina jin idan an iya an yi wannan za a samu kan zaren abu. su dai wasu malaman addinin musulunci a jihar kaduna sun ce bai dace a rinka koyar da mabiya su rinka ɗaukan matakin fansa ba. Sheikh Halilu Maraya ɗaya daga cikin manyan malaman addinin musulunci a jihar Kaduna. Addini bai yadda wani ya ɗau doka a hannunsa ba. Dokar ƙasa ba ce ya ɗau doka a hannunsa ba. Sannan kuma an zuga mutane sun ɗau doka a hannunsu nan za ka ga cewa abin da zai faru ƙarshen ta shine za su je su buge mutumin da yake bai ji ba bai gani ba. Yawo da raɗe ɗin kai farmakin ɗaukar fansa dai yasa ƙungiyar Fulani ta miyatta Allah a jihar Kaduna ta kira taron manema labaru domin musalta duk wani yunƙuri na ɗaukar fansa. Alhaji Haruna Usman shine shugaban kungiyar ta miyatta Allah a jihar Kaduna. Taron nan da muka kira saboda mun ga abubuwa guda biyu ne wanda ranmu bai ji daɗi abin ba. Na farko akwai ɗan jarida da ya ba da labarin da mu ji daɗi shi ba. Miyatta Allah wai za ta organizing ta je ta attack. Na biyu akwai wata takarda da muka ake ta yawo da ita ni an tura min ta a wazop din na cewa mu yatti Allah Kaduna ce chapter wai za su basu yadda da abin da ake musu a kudanci ba za su rama wanda wannan karya ne wasu dai na ganin rikice-rikicen addini satar mutane da satar shanu na neman mai gurbin hare-hare da 'ya'yan kungiyar Boko Haram suka dinga yi a baya musamman ma dai a wasu daga cikin jihohin arewacin wannan ƙasa Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya